Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, da 25 sai kuma ta duniyar gizo a juya hausa da fom ko sashen hausa Hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Ma sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da misali Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman musamman na kunshe da rahoto kan matsayin babbar kungiyar makiyaya ta niyyar Allah kan yunkurin halaka gwamnan jihar Benue. Hakanan muna da rahoto kan bukatar kaucewa kalawa kabila sunan miyagu irin maimakon a azawa mai laifi nauyinsa. Su kuma makafi daga da damagaram na cewa an raba tallafin korona an manta da su. Muna da shirin yanayi da muhalli da kuma sharhin muryar Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yayin taron ganawa da manema labarai na farko a matsayin shugaban Amurka Joe Biden a jiya Alhamis ya sanar da sabon kudurinsa na yin allurar rigakafin corona miliyan biyu a kwanaki ɗari na farkon gwamnatinsa. Biden ya faɗa a farkon taron da aka yi a fadar White House cewa na san mun sanya buri da yawa wanda ya ninka ainihin burinmu sau biyu amma babu wata ƙasa da ta zo kusa a ƙarshen watan janairu kwanaki bayan rantsar da shi biden ya bayyana cewa yana so a raba allurar miliyan ɗari da hamsin a kwanaki ɗari na farkon mulkinsa amma gwamnatinsa ta rage wannan burin ya zuwa ranar laraba an yi wa mutane miliyan talatin allurar a cewar jami'an fadar white house inda aka yi wa mutane miliyan 85 allurar sau ɗaya yayin da mutane miliyan biyar aka musu cikakkiyar allurar Wani dan majalisar dattijan Amurka da shugaba Joe Biden ya tura a matsayin jakada zuwa Habasha ya ce ya buƙaci firaminista Minista Abiy Ahmad ya ayyana tsagaita wuta a yankin Tigray da ke fama da rikici, amma an yi watsi da kiran nasa. A jiya Alhamis Sanata Chris Kun ya faɗa wa manema labarai a lokacin da ya gana da su cewa na matsa lamba don a ayyana tsagaita wuta wani abu da firaminista Minista ya ƙi amincewa da shi. kuma ya matsa lamba domin a hanzarta tattaunawar siyasa kan tsarin siyasar yankin Tigray nan gaba. Coons na hannun daman shugaba Biden ne kuma memba a kwamitin hudda da kasashen waje na Majalisar Dattawan Amurka. Sanata Coons ya dawo daga gajeriyar tafiyar da ya zuwa kasar da ke yankin Afirka wanda ya nemi a dakatar da fada na kusan watanni biyar tsakanin sojojin gwamnatin Habasha da tsohuwar jam'iyyar mai mulki a yankin Tigray TPLF. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaba Joe Biden ya amince cewa wasu sojojin Amurka 2,500 za su iya ci gaba da zama a Afghanistan bayan ranar 1 ga watan Mayu, wa'adin da aka amince sojojin Amurka su bar kasar a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka kulla shekara ɗaya da ta shige da ƙungiyar Taliban. Biden ya faɗa wa manema labarai a fadar White House a ganawarsa da su ta farko cewa zai yi matuƙar wahala mu iya cimma wa'adin ranar 1 ga watan Mayu. Biden ya kawo wasu dalilai da suka nuna yiwuwar yin jinkirin, amma ya ce ko da Amurka ba ta iya cimma wa'adin ba, ba zai bar sojojin Amurka su gaba da zama a Afghanistan ya haura shekara mai zuwa. Ba zan iya ganin yadda lamarin yake ban ji shi, wannan ba shine niyata na ci gaba da zama na tsawon lokaci ba. A jiya Alhamis jami'an kiwon lafiya a kasar Denmark sun ba da sanarwar tsawaita wa'adin jinkirta yin allurar rigakafin COVID-19 na kamfanin AstraZeneca da karin wasu makonni uku don a sami isasshen lokacin tantance lafiyar rigakafin saboda mutuwar da wata wadda aka yi wa rigakafin ta yi sanadiyar daskarewar jini. Wannan mataki yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar tantance magunguna ta tarayyar Turai EMA da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO kowace ta tabbatar da ingancin rigakafin. Ƙasar ta Denmark ta dakatar da yin allurar rigakafin a ranar 11 ga watan Maris bayan da rahotanni suka nuna cewa wata kasar 'yar shekaru 60 ta mutu sanadiyar daskarewar jini bayan da aka yi mata rigakafin. Wasu ƙasashen Turai da dama sun bi sahun Denmark. A wani taron manema labarai a birnin Copenhagen, Tanja Eriksson na hukumar tantance magunguna ta Denmark ya amince da wannan shawara da aka yanke. Sakamakon ƙarshe na zaben ya nuna cewa Isra'ila ta sake fadawa rudanin siyasa inda Firaminista Benjamin Netanyahu da masu kalubalantarsa suka kasa samun rinjaye na kafa gwamnati. Hukumar zaɓe ta Isra'ila ta ce tare da ya kashe ɗari cikin ɗari na ƙuri'un cewa jam'iyyar Likud mai ra'ayin mazan jiya ta Netanyahu da ƙawayenta sun lashe kujeru hamsin da biyu na majalisar dokokin ƙasar. sai dai bangarori masu aƙida daban-daban na jam'iyyu da suka himmatu don kawar da shi sun lashe kujeru hamsin da bakwai wata jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya ta lashe kujeru bakwai yayin da jam'iyyar arab islamist ta lashe kujeru hudu dukansu ba su nuna sha'awar su ta shiga gwamnatin haɗin gwiwa ba idan babu wanda ya iya cimma samun kujeru sittin da 61 masu wurin jaye na makonni da za a yi ana tattaunawa to isra'ila za ta bi zaɓe zagaye na biyar a cikin shekaru biyu. aka saurara yanzu za mu shiga babu rahotanni. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tura tawagar kwararrun jami'anta zuwa jihar Benue don binciko labarin harin da wasu da ba a san ko su wane ne ba suka kai ma gwamnan jihar Benue Samuel Etom a lokacin da yake ziyara zuwa gonarsa. Babban sufetan 'yan sanda Muhammad Adamu ya umarci kwamishinan 'yan sandan jihar Benue da ya tabbatar da kaddamar da bincike don kamo waɗanda suke da hannu a harin kuma da gurfanar da su a gaban shari'a. Babban sakataren kungiyar Miyatti Allah Baba Usman ya nesanta kungiyar ko Fulani da hannu a harin na Otom. Wannan bayanin ya zo mana ba zata kuma ya ba mu mamaki. Mu dai kungiyar mu ta Miyatti Allah Kadin da Association Magban mu ba mu yi mitin a Yola ba kuma ba mu yi mitin da kowaye ba. Don haka labarin ma sai ba mu mamaki da aka danganta da cewa an kai hari wannan na farko kenan na biyu kuma tun da bayanin sa yana ce mutane ne wanda suke da bakin kaya suka zo suka kai hari to tun da bakin kaya bai gane su wata yaya ma har ya gane cewa fulani ne suka kawo mara hari bayan kuma sanin kowa ne in ma da gaske ne an kai harin sanin kowa ne nan ba da daɗewa ba a nan jihar sama da kabilarsa da wayansu kabilu da suke zaune tare ai suna faɗa ma a junansu da dai su wanda wannan fadan ma bai daɗe aka yi shi ba yanzu ne ma ake ta kokarin sulhu a tsakanin su zauna ga me yasa bai yi zargin wayancan mutanen bai yake zargin fulani ne suka aikata to ko ma me ne dai mu mu matsayin mu ta yadda Allah ta dubi da association ta kasa mu wannan ba mu san shi ba ba mu san suwa suka yi ba mu ba mu yi miki na yola ba don haka wannan shine matsayinmu don haka wannan magana da yake faɗa kawai mun ɗauke shi kaman inda mu yake mun ɗauke shi kaman shafi faɗi ne don haka kuma su ƙungiya na tsaro na ƙasa su suke da haƙƙi su bi diddigin wannan abin su gano wanda suka aikata mar na abubuwan baka zargin mutane ko ka kama mutum da laifi baka tabbatar ba saboda haka faɗin cewa su wane kaza ne suka yi kaza to kaga wannan rashin adalci ne bai mana adalci ba inda mu yake in ko ba da mu yake ba ko ma da waye yake yi bai ma musu adalci ba tunda ba sai an yi bincike an gano su waye suka kai marar hari aka tabbatar da su balle ya ga ga waɗanda suka yi ba ya ce mutane ne da bakin kaya to kaga kenan tsammani yake in ko tsammani yake yau a jihar Saturday ai ba da makiyaya kawai suke faɗa ba su kansu a tsakanin su ma suna faɗa da junansu me yasa hankalinsu bai tafi kan abokan gaban su na gida ba da dai sauran to dai mun shine matsayin mu kuma a yau a jihar Benue mu a sanin mu da yace Allah ta kasa ai kusan ma babu fulani a jihar Benue da zuwa an kore su sun fita to tun da ma babu fulani a jihar Benue an kore su sun fita bisa ga wannan doka da aka yi to waye ne ya abu fulani da yake Benue da zai kai fara hari wannan duk ina maganan cewa inda mu yake kenan dalilin da kuma yake sa nake jaddadawa inda mu yake dan banda wa ko wata kuma me yace Allah kautul hore banda me yace Allah ka da sosai duka tun da me yace Allah guda biyu ne har yanzu nan ba ma iya tantancewa ko da mu yake yi ko da su yake yi amma koma da waye ake dai ba ka lakaba laifi ga mutum ba a yi bincike an gano wa aikata wani al'amari ba kaga wannan hada fada ne to wannan da a matsayin mu in kuwa har an kai mar hari to mu muna Allah wadai da wani hari da aka kai mar ko muna Allah wadai da wayanda suka kai mara hari kuma muna jawo hankalin jami'an tsaro lallai su da suke su gano waye masu aikata wannan laifi don mu ba ma wakiltan ta'addanci da rashin zaman lafiya mu muna wakiltan zaman lafiya ne kuma muna wakiltan mutanenmu wanda suke gudanar da sana'o'insu ta hanyar lumana da dai sauransu. A cikin bayaninsa ya nuna yana ganin kamar Fulani makiyaya na jin haushinsa wajen wannan dokar da ya kafa ta hana kiwo a fili cewa sai mutum ya sa kudinsa ya sai gona eh, ta kiwo sannan ne za a ba shi dama a jihar benue eh, menene za ku kan wannan magana ta doka ta hana kiwo dai tsohon magana ne kuma ah, mu a matsayin mu na wayoyi wanda suka san doka da oda na kasa idan muna so mu kalubalanci dokar ta hana kiwo mun san kotu ne kawai za ka iya magance wani al'amari tun da jihar sa yan majalisar su sun yi doka na hanyar kiwo a jihar sa to dokar su duk da sun bi ka'idodi sun cike dokar su ta yi daidai amma mu dai ba ma ganin dokan a matsayin doka ne mai adalci don an ce sunan dokan an ce dokan hana kiwo na yawo da kuma kirkiro da filayen zama na fulani doka kaga wanda suka yi wannan dokan tunanin su abu biyu ne a kirkiro filayen zama na makiyaya kuma a hana kiwo to kaga kafin ma a aiwatar da wannan doka ana bukatan sai an zaunar da wanda yake so ya zauna kafin a dakatar da wanda yake kiwo to kaga tun da fari ma dokar ta fara aiki a jihar Benue ta fara aiki ne akan mai kiwo duka ba tare ma da bashi daman ya ma nemi filin kiwon a bashi wata kun kafin ma a fara hana kiwon kuma duk da haka idan ka dubi cikin dokan gundarin da ka'idodi da aka yi ma na samun fili da zaka zauna tsarin da ya fito a cikin dokar na samun wannan filin ma bai ma yiwuwa ba ta ma ya yi wannan filin a bashi kuma kowa ya nema an bashi an ce an bashi ne na shekara ɗaya kamar haya ne bayan shekara kuma sai ya sake wayan nan ka'idodin kafin ya cike kuma a bashi to kaga mu a ganin mu daman doka ne wanda aka yi ta dan a kore fulani a jihar Daga Sokoto wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto da ke bukatar daina kalawa kabila ɗaya musamman ta Fulani zama miyagun iri. maimakon a kama mai laifi da laifinsa a najeriya dai an daɗe ana nuna yatsa tare da alakanta fulani da ayyukan ta'addanci ba kudanci ba har ma da arewacin najeriya wanda wasu ke ganin bai rasa nasaba ga ganin duk da ake samu da waɗannan matsalolin fulani ne amma kuma da yawa akwai masu ra'ayin cewa ba alakanta kabila ɗaya da dukkan ayyukan ta'addanci domin a kowace kabila ba za a rasa miyagun mutane ba a cikin ta mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na da irin wannan ra'ayin everything bad that happens fulani fulani how do you know it's fulani do you know of fulani The hatred is getting higher and higher and it's getting out of hand. Duk wani abin muni da ya faru sai a ce fulani fulani fulani. Ya aka san cewa fulani ne. Mima ake nufi da fulani. Yayyar fa tana ƙara zafafa a halin yanzu. har abin na son ya wuce wuri lokaci ya yi da ya dace gwamnati ta sa hannu ga wannan matsalar tare da tabbatar da zaman lafiya a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan ba wanda ya fi karfin doka wanda ya yi a yi masa domin muna da dokoki da kuma tsarin mulki da muke aiki da shi kuma akwai wuraren hukunta masu aikata laifuka kuma akwai jami'an tsaro da ya kamata a ce sun kare lafiyar kowa mu daina tsarkake kanmu kowa ya san akwai bata gari a ko'ina mutane sun daɗe tare zaune tare da juna lamun lafiya kwatsam sai gashi ana samun ƙiyayyar wata kabila nationality. Ba a arewa kaɗai ba har a yankin kudu akwai shugabannin al'umma masu wannan ra'ayin kamar basarake na daular ewu cikin jihar Oshun Oba Dr. Abdulrashid Adewale a Kambi Telu. If we are talking about crime in Nigeria, we should talk about crime which doesn't know any ethnicity. They are yan eh, muna magana ta'addanci a najeriya mu yi magana ta'addancin wanda ba ruwansa da kabila akwai 'yan ta'adda a cikin kowace kabila turawa ne yarbawa ko hausawa mu rika yan fada da hukumta 'yan ta'adda mu kuma gano me ke ingiza su aikata ayyukan ta'addancin amma ba jingina shi ga wata kabila ba ba mu son tashin hankali na kabilanci kamar yadda faru a wasu kasashe kamar rwanda da liberia najeriya kasa ce daya wanda ba za ta rabu ba su kan su fulani sun jima suna fadar cewa a kowace kabila akwai 'yan ta'adda kamar kamar yadda jigon kabilar muhammadu dodo oroju ya sha faɗa. irin wannan abubuwan da suke faruwa a Najeriya ba wata kabila da babu mutanenta wanda suke irin wannan abubuwan mutane ne daban-daban group daban-daban suke amma koyaushe ah, abin bakin ciki ne abin ba haushi ah, akwai waɗanda suke zato kamar fulani kawai suke wannan abun yanzu a iya cewa aiki na gaban hukumomi na zakulowa tare da hukumta 'yan ta'addar yadda dokar ƙasa ta tanada muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya muryar amurka ake sauraro da wannan shiri na musamman daga abuja daga da ta jamhuriyar niger makafi sun ce labarin tallafin korona kawai suke ji ba wanda ya tuna da su a wannan rabo ga wakiliyarmu tamar abare da labarin al'ummar makafi ta jihar da magaran sun koka kan yadda a cewar su aka mai da su saniyar ware yayin rabon kudaden na corona kamar yadda galadiman sarkin makafi na jihar da magaran malam lawali ya faɗi. mu abu ne ake mu ba mu jin daɗin shi yanzu taimakon na corona da ake badawa sarkin makai ya turo ni a matsayin shi na zo birni da kara-kara ba mu ba an ce an ba wata makamina ko wani makaho eh wannan kuɗi da ake bada eh mu a makahi ba ko mutum daya ba ba da ba musan ba abin da ka haka aka ware mu mun ko mu unguwar ma ce ake ta garin makahi kuma albarkan mu su kansu masu idan suke samu ko wani abu aka kawo wallahi mun mu ware su sai mun raba ko mun kaɗan kaɗan ɗin su mun ba su an ji an zaɓa an ba su amma mu ba a ba mu mazan mu da matan mu makaho ba a ba mu kuma godiya da nake akwai kungiya da ta kawo agaji ta ba mata to wannan an kawo gidan sarkin makahi an bashi kuma ya raba to ko su makafin sun kai wannan korafi nasu ga makabatansu wato kungiya ba mu kai ba abin da ya sa ba mu kai ba nan radio wace in mun haɗi su ma masu iskon sun shi ba ba mu ba dan mun ma da yake mu an rena mu ma akwai wanda zai kewa ma a ce ƙarya miki shi kuwa haruna iliyasu cewa ya dace a yi bincike na musamman don gano gaskiyar wannan al'amari sunana haruna iliyasu ni mun zo da miyan sarkin makahi kuma har ƙauye har birni ana ce ana ba da taimako na corona yau ga an je an bada ko masu ido suna karba babu makabar ya babu makaho wanda aka ba muna so a yi bincike in manyan mu aka ba taimakon namu suka ci a bincike su an kuma ba a bada ba da Allah da annaba da gauga a wayoyin da aka ba kowa mu mu ma a mu bayan ƙasa ne kaba kowa kuma kowa mu ma cuta tana iya kama kowa ba makaho ba mai ido ba duk inda da kashashe yake cuta wannan tana iya kama shi ai zuwa ake a karanta mu a ce mu dole hanci a ce mu wanke hannu duka wasu abubuwa da ake masu ido ana samu kuma wajen taimakon da za a ware mu shine muke son mu ji menene hujja haka mun mamman shine shugaban uwar kungiyar nakasassu ta jihar da magara na zanta da shi kan wannan al'amari ga yadda hirar tamu ta kasance ga abin da aka sayo mishi kai mu bamu da labarin shi kurin sai dai mu gani a unguwa ana yi in son samu ne ba wai ma sai an zo ba bisa ko na ko kuma wakilansu doka ne an ce duk inda za a yi abu na wanda ya shafi filo sosai gina ka ci an ce magidanci na kashashe shi ake fara rubutawa a dokance kenan ai zan baki mamaki ni ai magidanci ne kuma na kashashe a kun banna ciki lokacin da aka yi magana a rubuta suna a kai suna da fotuna kuna ina ai da suka ce a rubuta unguwa unguwa suka yi su ce ba eh, su suke zuwa da kansu inda sun so gaskiya a unguwar da suka je ko ina masu tsaya yanzu misali a je garin makahi na birni a gida gida suka bi a mutanen sun je dan me aka hudda sunayensu ai a da yawa an rubuta na kasassun yanzu zan baki wannan na birni har ga Allah banda yanzu da wakilansa suka yi magana ban labari nan take da kika ga na kirayi karakara na tambayi akwai wakili wai mata makahi nawa suka samu ya ce in ba biyar ba hudu karakara na tambaya kutare nawa ne yanzu na samu mata biyu wanda na samu eh, bayan kin kira ne na fara kire a zango na kira wani mai suna malam habibu bai da labarin ko makaho ɗaya ya samu a yankin da ya san makahin da yake tare da su to kaga ai ba yi adalci ba to yanzu menene abin yi menene kiranka kire na guda ne duk kungiyoyi masu zaman kansu masu ba da irin wannan da Allah su koma su diba kundayensu na gwamnatin Niger hannu da suka sa hulɗa da Niger akwai wannan hanya da aka ce duk in za ku yi abu na agazawa in dai akwai magidanci na kashashe shi za a fara rubuta sunan shi a sama a sake tsari dan akwai saura su koma ga nakasassun kasu ba wanda ba kashashe ba kuma kasu ba jagororin nakasassun su ba da a su bi gida gidan na so su basu ta Bari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha ma'azu da shirin shirinmu na gaba. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha mu'azu. Yau ma a cikin shirin yanayi da muhalli kamar a makon jiya za mu dora akan bayanan jami'ar sashen sauyin yanayi na ma'aikatar yanayi ta Najeriya jiya Halima Bawa Buhari wacce za ta yi bayani a game da dalilan da suke sanya ma'aikatar yanayin ta Najeriya aiki da wasu ma'aikatan gwamnati da ke da alaƙa da matsalolin yanayi. Ai sauraro lafiya. A can kuma inda akwai teku za mu ga inda wannan canjin yanayi yake nuna kanshi sai mu ga akwai tashin teku wato haurawar teku kuma yana zuwa da coastal erosion ko kuma zaizayar teku gwamnatin najeriya na iya kokarinta mu gaya za mu yi saboda wannan karin zafin yanayi saboda mu gyara al'amari kuma wannan aikin da muke yi ba mu kadai muke yi ba don ba za mu iya mu kadai ba a ministry of environment muna yi ne tare da abokanan aikinmu a cikin ma'aikatan gonaki akwai kuma abokanan aikinmu a wanda muke ce ma international partners akwai kuma wada muke aiki da su a university akwai kuma wanda muke aiki da su a research institute haka cibiyoyin bincike muna aiki kuma da ngo sannan kuma akwai mutane masu son yin taimako akan gyara al'amarin canjin yanayin nan me yasa muke aiki da eh, ma'aikatan gwamnati muke son haɗin kai da su saboda al'amarin canjin yanayin nan yana shafan komai abincinmu yana shafan batun ruwa yana shafan zaman lafiya ma yana shafan shi so shi yasa muke aiki da ma'aikatan ma'aikatan gwamnati da suke da alaka da al'amuran canjin yanayi kamar ma'aikatan ruwa saboda tsarin zafin yanayi yana sa ruwa na cikin kamar su rivers haka ko kuma lake na dai cikin ƙasa haka yana ragewa da inda akwai ruwa duk rafin ya dan shanye so muna aiki da su kuma yana kama mutanen mu wahala sosai saboda ruwan yana ta ragewa so muna aiki da ma'aikatan water resources gaya za mu mu gyara al'amari kuma duk aikin da muke da ma'aikatan gwamnatin nan a cikin group ne ko za a ce mishi ko committee eh, da ake ce ma interministerial committee akan climate change ko kuma committee din da ake aiki a kai mu gyara al'amarin canjin yanayi sannan kuma bayan aiki da muke da water resources al'amarin canji yanayi yana shafan agric ko kuma aikin gona abincin mu mun ga abubuwa yana ragewa kuma duk saboda ƙarin wannan zafin yanayi da kuma canjin lokacin ruwa ba za a yi ba kuma lokacin zafi rashin ruwa da yana al'amarin gonaki da amfanin gona sannan kuma rashin canjin yanayin nan ƙarin zafin yanayi yakan sa wani lokaci wasu kwari da suke cin amfanin gona su kara yawa so sai kaga abinci da ya kamata al'umma su ci ya ragu akan wannan aiki al'amuran aikin gona muna aiki da federal ministry of agric and rural development To duk da cewa wannan tsari na taimakawa wajen samar da ingantattun kayan abinci da akwai buƙatar sanin irin tsirrai ko kuma auren da za a yi amfani da su domin cike gurbin rashin wadataccen abincin da ake fuskanta. wajen abin da shahi illolin cibaka wanda ke an same ta ta hanyar gmo da faransanci OGM lalle suna da yawa kuma bincike wanda aka yi a jami'o'i na duniya kamar bincike wanda aka yi a Nebraska ya gwada cewa amfani da abinci wanda akwai wannan kwayoyin halitta wanda aka musu faci aka kawo aka sa kwaya halitta wani kwari ko kuma wata tsutsa ko kuma ma wa'ansu halittoci wanda ke ba irin wanda ake ido ke gani bane ba zai iya kawo illoli da yawa bisa kan lafiyar dan adam kamar da yanzu aka ɗauki wannan waken soya gaskiya yanzu a duniya da yawa wake ne wanda ke an mashi kwaskwarima kuma an dauko kaman kutsuran kwaya halittai wata tsutsotsi ko kuma wani iccen daban kaman gorobai brazil wanda aka hada wannan ya sa cewa mutane wanda suka yi amfani da wannan waken soye sun samu rashin lahiya wanda ke ka kaikan jiki kuma ya kawo ka gani mutum duka jikin shi bur duka sun tashi wannan kaman irin illolin da a gani ne bisa ka lahiya an adam abin da shahi wannan abinci wanda yake amma kwayar halittai da take jikin iccen da aka yi abincin ko kuma dabba da aka ma da aka yi abinci da ita wa'ansu abubuwa da suke karewa kwai wa'ansu gmo kin wanda ake yi an yi kwaskwari ma. an kawo kaman tsunguran kwaya halittarsu na kaman alade ko kuma na wani ce wani tsuntsu ko wani kwaro wanda za a kawo a gama don saboda shi wannan eh, abincin da za a yi wannan in ce wannan shubkar da za a samu kimaka daga ita ta zamanto cewa tana da jikinta wannan gutsuran kwaya halitta na ko alade ko kuma shi wannan tsuntsun ko kuma wannan tsutsai wadda aka ɗauko ko kuma kwarin da aka ɗauko ba lalle an tabbatar cewa ba wannan eh, yana eh, kamar kiyaye da Eh, abinda wanda zai amfani da wannan cimakai. Mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo kenan a cikin shirin a yau. amma a makon gobe da ikon Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Halima Bawa Buhari da Dr. Abubakar Mamman Manzo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke sallama. kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin shugaba Joe Biden na da yakinan cewa ya kamata a kare haƙoƙin bil'adama masu kare su kuma a jinjina musu. Waɗanda suka aikata laifukan keta haƙoƙin kuma a tuhume su. A cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a gaban kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Kamar yadda kundin haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana, dukkan haƙoƙin bil'adama bai ɗaya ne ba sa rabuwa masu zaman kansu ne kuma suna da alaƙa. The United States is placing democracy and human rights at the center of our foreign policy because they're essential for peace and stability. Ya ce, Amurka na ba demokuraɗiyya da haƙoƙin bil'adama fifiko a manufofinta na harkokin waje, saboda suna da mahimmanci wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan ƙuduran na da ƙarfi a abubuwan da muka fuskanta a mu wato rashin iyawarmu da kuma yawancin lokaci gazawa ta fannin muradanmu amma a kullum ƙoƙarinmu shine gana an tafi da kowa tare da mutuntawa da kuma samar da ƙasa mai cike da walwala wannan kuma shine babban dalilin da ya sa amurka ke da niyyar neman a yi zaben kujerar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr na wa'adin shekarar 2022 zuwa 2024 We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights. Those with the worst human rights record should not be members of this council. Ya ce mai da hankali wajen tabbatar da cewa mambobin kwamitin suna duban sharaɗin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙasashen da ba su da kyawawan rahoto akan mutunta haƙoƙin bil'adama bai kamata su kasance mambobin kwamitin ba. dole ne mu yi aiki tare don inganta aikin mambobin kwamitin ta yadda za su karfafa haƙoƙin jama'a a faɗin duniya. Ƙasashe da yawa mambobin kwamitin na yaban kare haƙoƙin bil'adama duk da cewa suna yin zagon ƙasa akan muhimman abubuwan da a su ne aka kafa majalisar ɗinkin duniya. Kowannenmu na da haƙƙi kuma ƙasashe na da alhakin kare haƙoƙin a cewar Sakatare Blinken. Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account. Waɗanda ke ɓoyewa bayan aikin haɓaka tattalin arziki yayin da suke ƙoƙarin saɓa haƙoƙin bil'adama za a tuhume su. ciki har da haƙoƙin da suka tauye. Za mu ci gaba da caccakar saɓa haƙoƙin jama'a a wurare kamar Venezuela, Nicaragua, Cuba da Iran. Muna nana ta kiranmu ga gwamnatin Rasha da ta saki Alexei Navalny ba tare da bata lokaci ba da kuma ɗaruruwan 'yan rasha da aka garkame saboda sun nemi haƙoƙinsu. Za mu yi magana a kan mutunta muhimman abubuwan da suka shafi kowa idan aka aikata zalunci a Xinjiang ko aka saba haƙoƙin bil'adama a Hong Kong. Muna fatan yin aiki tare gaba ɗayanmu da abokan hulɗarmu a wannan fannin da ƙungiyoyi masu zaman kansu daga dukan ɓangarori don tabbatar da cewa kwamitin sulhun ya cimma burinsa kuma yana taka rawa wajen kare haƙoƙin bil'adama a faɗin duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ma sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.